shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabi na musamman ga al'ummar kasar akan cika shekara hamsin da da najeriya ta yi da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallaka na kasar ingila inda ya zayyana jadawali mai tsawon gaske a jawabinsa da ya kai minti goma sha uku inda yake bayyana matakan da gwamnatin za ta ɗauka wurin tabbatar da 'yan najeriya sun ci moriyar zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya da cin more demokuraɗiyya da kawo ci gaba da kuma tabbatar da an samu zaman lafiya mai ɗorewa abinda ya ce shine ginshiki na ci gaba na al'umma idan babu zaman lafiya kamar da shugaba muhammadu buhari ke cewa al'umma ba za ta ci moriyar dukkan tsare-tsare da manufofi na gwamnati da za ta kawo domin kawo jin daɗi da ci gaba a cikin ƙasa ba shugaba buhari ya ɗauki lokaci mai tsawo wurin jinjinawa dakaru da sojojin Najeriya waɗanda suka taka rawar gani wurin kawo zaman lafiya a cikin ƙasar. I want at this point to pay tribute to the men and women of our armed forces. Yace ina jinjina ma dakarunmu mata da maza a soji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Mm-hmm. da suka dage wurin aiki cikin mawuyacin yanayi domin kare ƙasarmu. tare da ba da tabbacin cewar duk wani abu da ya kamata a yi a matsayina na shugabansu zan ɗauka domin na inganta rayuwarsu na ba su haƙoƙinsu na ba su kayayyakin aiki domin su samu nasarar aiki wannan kuwa kamar da shugaba muhammadu buhari yake faɗa ita ce hanya tabbatata da za ta kawo zaman lafiya da kuma ci gaba a wurin aikin soji da sauran jami'an tsaro da tabbatar da an murƙushe 'yan ta'addancin da suka kai wa najeriya intaha a arewa maso gabacin Najeriya da kuma tsakiyar ƙasar. kamar da ya ce we are working with countries in our region muna aiki da makwabtanmu da ke fuskantar irin wannan kalubale domin tallafa ma junanmu da burin cewa an magance wannan matsala a halin yanzu ina gargadi da kakausar lafazi da duk masu kashe-kashe da kuma 'yan ta'addancin da ke sa riga ko yin amfani da kare manoma ko makyaya domin ta da zaune tsaye da cewar lallai babban hukunci na fuskantar su a gaban doka a duk wanda ya ci gaba da ta da zaune tsaye ko aka kama shi da aikata irin wannan laifuffuka dangane da yanar gizo ko kuma sashen yada zumunta kuwa shugaba buhari ya nuna damuwarsa akan yadda ake batanci da amfani da wannan kafofin wurin ta da zaune tsaye da haddasa fitintunu da yada ƙarya da batanci domin kawo rigingimu a cikin Najeriya inda yake cewa. Never before have we faced such a challenge. Yanzu fiye da kowane lokaci muna fuskantar kalubale. Dole ne mu tashi tsaye mu kama girman mu. Mu kyamaci waɗannan sassa na sada zumunci masu ingiza kiyayya da tashin hankali da kuma haddasa fidintunu a cikin al'ummarmu da sunan wani buri ko dai na siyasa ko kuma na samun biyan bukatar kansu da sunan yada ƙarya ko kuma ɓatanci. inda yake cewar zamani ya zo da ya kamata a amfani da irin wannan sassa na zamani wurin yada alheri da kawo cigaba a cikin ƙasa ba kawo ɓatanci a cikin al'umma ba a ƙarshe shugaba buhari ya yi kira da kuma baiwa 'yan najeriya tabbacin cewa yana riƙe da amana su kuma ba zai manta ya ɗauki duk wani mataki da ya kamata wurin kawo zaman lafiya da wadata da ci gaban tattalin arziki da kuma kare al'ummar najeriya ba umar faruk musa mura amurka a Abuja, Najeriya.